أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعجيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi shirah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh <coughs> a ah, mine boye soko yidan kitab li domin ya sayi muslim bo إذا باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه آه إذكني حديثيا باغوني بشيتين تو باوتي كوبا لا شكوكو بني يعني كنا بنوغا فقال ابن عباس a cinwe ko bana mai ji shakka eh حدثنا محمد بن رافع اوكي الى جوتا اوه اها بكر بن أبي شيبة بكر من أبي شيبة ماذا بأبواني أوكي إن شاء الله جزاك الله خير to shi kenan ok ok so ila hankali to addasuna muhammad bin rafi' al-imam muslim ga wala hadisi na da kamar manyan wani muhammad bin rafi' nan wa abdu ibn umayd ake ladisin na bebe mana ga abdu ibn umayd na man guba da wani qala ibn rafi' e eh, bayan tori kuya muhammad ibn rafi' uga haddathana abd arrazzaq aji karatu hadisi na bai manya na yi abdu Razak ne aha عبد الرزاق وطلع حديث ان بامان يوبو قال اخبرنا ابن جريج باب الملك ابن ابن جريج قال اخبرني عبد الله ابن ابي مليكه ولا حديث ان وطمع لا حديث ان دغبا أبلا ابن ابي مليكه قال وقد توفيت ابنته لعثمان بن عفان egin zagiyan usman na fani da jajali na yi gagan abanu na ko ile sunan zagiyan ce abanu binta usman ibarwa na gwagan ba sojo wani majajali jibi makata makon kala ga fajina da na shahada we ibn abi mulaika ya yi labari bi mana bla ibn abi mulaika ngai ci da be boy da bi yiji shaida wayan janaiza bi ma'ana ji janaiza qala ga fa hadara ibn umar <coughs> abla ibn umar to be janaiza ji ma wa ibn abbas da abla ibn abbas qala ibn abi mulaika ce ga ga wa inni jalisun bainahuma wuya fe da tsaka na bo bi ma'ana tsaka na ablabin umar bi ibn abbasi kala jalastu ila ahadin ma ibn abi mulaika ga mi fe da to ga ni min abo bezo sun maja al'akhar zabaki ci bayin fajalasa ila jambi da wuce ci bai da shi ka sami bo a tabi ma'ana wuce gaga za ku ba ba sa ba wuce kwanna wimna di muleka bai jira ba ci gada ta ta ba ci fe don a'a zai ni ga shi bo be zo wi bi mu laika ci be fe do zaba ci ci be ya ta wula da ta ci bo ka ta wa alinu sa gu ba yi jani ni wu da yi ya gada ta ta ba ta ta ba wa fe don ah fa kala abla ibn umar <coughs> babu abla ibn umar ke gan da amru ibn usman wai gabe amurbin otumani na wugaye gwamna kan gashi makabona wawa muwajihu alinu shekuna wai gabe don ala tana alilbuka wa na wuga gabe egine ya abi ma'ana ya ajali na jina gi da gese na usman jina a ce cikinan waya na wuga ala فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال mu ga ja abla ibn umar ya ne daga nan wuta tubun musabi wa nabi yo wai gwamnan nan ma bai san annabi sallallahu alaihi wasallam ga innal mayita nabi ga sanu jajili na yu'azzabu bi bukai ali a ji azaba bai gina jama'an daga titiuna ya gina zamu daga titiuna fa qala abbas babu ablabin abbas ke ga bi ma'ana ablabin abbas na da kafa ba ce wani ibn alan wulashi tace ablabin umar ga gage gwamna na we sahabi ba ci na shi ka san ubana ga ablabin abbas wuce ga kadi ka na umar ya kol ba da zalik e ba bayani na bada ba sai na umar wannan ga annabi ga sashi ne gi na ga cike za su ci wuga ga gajin azabon wuji kpata ya gya ke zinifi ilaga ilayi ke ga na belani ene kwa bi sashi ba abu na ba sai ruwaye sai na umaru na wuga egi na ti a ci mawudana bi ma'ana a fiye kpogudana wuga egi ne za kuma giye fe ti a malaye na wai ti gina awa kara gyana sun galan su ga babu wuje ji kpata ga adi za babu ba sai gina ya zaga labirin tu lokacin wai tiyu na galawun ti gabadun wuce gasa na ablabin abbas haji gyaro sun ba haddasa kayan ta ablabin su ce lahadi shi da ganci be wai lanna labe bu lufe ga kabu ya bayanin ablabin umar ji ti ga gwamna duji gyara wun galubayin da gizi ti giminin bonama wuce ga wagan sadattu ma a umar wube shabashi lami da sina umaru wujabashi daga ajina luna gai min makata rajatu gai ma sadartu eh, a shabashi na da jajina umar da zama bai sina umaru umar bin khattab daga makabu ma ya yi shi madina hatta ila kunna bil bayda sai na tula kwantina a kwantiyan makka idha huwa birakbin tata dhilli shajara hata ile jamaa yeza datizie rakb jamaa na tata dhilli shajara afeda takwe chigbando cho bi mana ebo igidi na dabona adawa chigbashi a chijibago fakala dhahab sana umar na ya amirul mu'minin kangana wuce gabi ablabin abasi ga ablabin abasi keke fanzur mana hawo layi rakbi ziji jamana ciji cimashin da na da cale ayo fa nazartu ablabin abasi don wanda wani sai ba ga wanda ciwule na fai za wa sahibu wanda le ganga sahibu rumiyo kala fa akhbartu <coughs> ablabin abasi wani fai ya sai na umaru labari don zane da wato ga wani uji bincike na guda bincike a sai buru ni mabe ya lushi gashi bo fakala suna murga udu huli yuya mi kala farja fila sahibi wanda wani ufe ke bada ba sahibu ba nushi ci bashi wani ufe gayo fakultu ufe gungaga irtail ake kya abun nan eh, ene ala irta hilala irta hala daga relatu rilato mai safar wai jirfi mu abon na ya falihik amir al-muminin da tu sai na umaru na isu kasa na sai umaru ya yi gobe tuwi shikenan sahibu ci da tu sai umaru ba nu dan ushi na a da an wasa za kama gani a ta yi madina daga makka falamma an ba umar fona da tufe na umaru yana irka tilin ta buga ga abu lulu a ube laye kwaci tufe na umaru nan suna umaru ta wato ta fi kwaje ne fi na umaru nan da kala sahibu ya biki sahibu fe gada ba na sai na umaru shi na fe tiji ya kunu fe ga wa akha wa sahiba o ya gimire aka akwai ne ya kawo ne yegi sai bu ci ga yegi ga ne dai da zake ba bai yi na wucewa wa nudbati ba wai ji ba o yegi mire yegi mire wai kpogo ya kese na umaru na en eh, atu ikwana wuce ne kun ga ajin ajali na sai na umaru malaji ajali kan na fakala umar sai na umaru fe da gube ga ya sahibu yawo sahibu a ah, a ah, <coughs> tabki alayya wato ga abe tiki kemiyo wa kad kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti ga sallallahu alaihi wasallam man nan da ga gainal mayita yu'adabu bi bukai bi ba'di bukai ali ali wala riwaya sai na umuri e bo riwaya na bi ba'di bukai ali ali gala abla ibn abbas killa hadisin da ga bulu sai kabuya e gana abla ibn umar gashi gana umul ke jaru yunan eh kelele sana umaru ga fuga bai sai duga annabi ga zame gaje ne na aju azaba bai sashe gina jama'u ji ya lu ga tikkiu ne uje ji pata sai gina gaje la sai bere na ga malawu ci ga bi badin <coughs> so fakala ibn abbas ba ga babla ibn abbas ce ga ga falan ma mata umar lokacin sai na murga jajeli nan zakartu zalika li aisha wufe gaggan na aisha ga anini sai na umaru gan fakalat na na aisha fe gyara sai na umaru bai rahamullahu umar so ku je guya sai na umaru la a'a wallahi uji kutubi allawi ma haddasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi gaggan nani na sai ga ya ga ya katun ba ni babu ko na ga mai fowa ne ce ga la wallahi na na ne uba da wani gaga ya zaga shi kuti eti yanda ce o ma je kuskure wuji daga hanzu wuja wuje lafiya ebo na yana na na isa ni bai ta kanu bai su kwai da wai kuti yau gama a dasa rasula rasula na bi gacha e na bi gana inna la yu'azzibu mumina bi bukai ahadin inna Allah lalle su ko azibin mumin a kuji la azibin mumin ya ko la da ko inna Allah lalle su ko azibin mumin wa mumin ya zaba, bi bukai adin bi ya gina zando ga tiki wani walakin a tun ja ta na ga, ma haddasa ja ta na ga, walakin amenu gana ga inna Allah yazidul kafir azaban bi bukai ali alai ato na na isha waye mafari kuya e ga na je da ba na muru gan ga na di ganan kuya ugan anabi gaga so ko aji mumina azaba e boye gina zamba citiki una amma so ko da aji azab di kafir azaba wa biu azaba e boye gina jama'u citiki una na ga yi fahimta yan na na aisha وقالت عائشة e na na aisha ce la bayani da yawa hasbukumul qur'an e ganana ne da ya gaga anabi gada na ken na sai na umaru ya lube ga anabi gana mu mai ga gaga anabi gana ga qur'ani kweke e bana qur'ani e ga e ga wala taziru wa ziratu wizra kura adda laifi jici na lakara laifi zandoci na so a magagaga zana ga jajali na zanu jike tigiki wuna a juwa zaba wuce ugba da wani gaga laifi na jiyanwa na ga ila juwa zaba fahimta na na isha da wani amma man ke gaga a yi ganin jaca bici na na isha kyau zawan jiyo yana ci bici ne wuyo wuji masu ma ebo kibo ebo na na aisha wa na wuce ugwa ga na diga ya ebo kibo zane ji gwaga na bayi mini sahaba yo le doku ma yi na kpata ga mi sungu ga azu ga mana na make sahaba je be ga mana ya azu ga mana ta be da azu ga mana ta ba hange annabi mu ta da azu ga mana ta amma wuji wa ga na aisha wa na na diga ga na minin bona a ba gina ji madadin bona na diga ga na ya na dole hawo sai na ji faruwa na zauna na na isa mai lega ga adishin na wa gumbabe ƙura'ani man shi mai lega gumba ebo bayani don gurko na ilabe ba sojo na fassara na man ya ka kaya na ba titi butuwa amma na gboka ga na ga gaga a ji zazaba nga jajeli na ebo egi na titi na abeke nga ya ala da aga dawa na umar ya e daji be gi wuce uci gaga lati a kenwi ko kuma wuce damu gaga ga tike ma a ci da tiki e sunu su da na jikin waye da jibe hukunci wuce na so da ya ci wa laifi ji so ugun gobe ya kuraniya daga a lakara ya laifi ya zambe ci a zambe ci wa gaga zaga da ji laifi wuce laifi ji zawun ci na ji wa na de laifi wani matugudu ji laifi na adela laifi so ugun gwa aha qala ibn abi mulaika ne la di shay no go ibn abbas abla ibn abbas fega inda zalika lokaci na abin bebe hadisi na uga wallahu adhaka wa bika so ko ga yi ne ba za tsana ma fo ye gbon uyo gidi mo uyo ya woji e fe matan e fe mulki

ablabun umar gayen da biya ki mana ganna bi mana ablabun umar ngwa ke e da waye da jin be gyara na ablabun ba sai jine e bana e fahimta na ablabun umar la na ngai da ga ji fata ne daga tike da nan sunana nga fi kwa za amma hadis na ablabun abbas da na sai gyara ga wuje ji fata she sashi ye ji nga ji e na labire tuti ubona a ci kpoguna a ci bagiza nan e fata gan wayo so mai lauda wa gatun sahaba ke ji da ji gyara mai go gyara da ji uga mala bai ci na wujja tula abla ibn umar na uga ma kala ibn umar min shay ma mala abla ibn umar ga yando biya wususu ya zana yi wagan waye da jina <coughs> sai mu karrara ya hadisin nan wa haddathana abdurrahman ibn bishr al-imam muslim gan wala hadisin da bai manyo abdurrahman ibn bishr qala haddathana sufyan qala amru qala amruun ga wala sufyanu la hadith da ba amru da babu na bi mulaika kunna fi janazati ummi abad aya fe da mini janaiza ummu abane ji sai na usman da ilagun be mangina uja abana ummu abane yo binti usman ibn affan wa saka al hadith utila hadisi da fe pu be walam yanussa rafa al hadith an umar anin da bisa alisallam e bari ya nan wula na sibe ga hadisi tana umaru rafu da ba alisallam alisallam yana yin rafu na e hadisi don ga anabi gan ga rafu ga mala hadisi na gabe daga ba ne ga marfu hadisi na bai daga ba sahabi ne ya mauku na bai da ba ta ne ya maktu so Eh, sayana umaru ladi shi bai na wuji rafuwa wuga ga na diga ina yi rike ruwaya na na ga guda na bai na shido na yana dawana na shido na sayana umaru a rafu wujin ga na diga a na diga zandon da na jajala mai tigiti wuna a jiwa za a bai bai gina zaɓe cuje tiki wuna don ga kama na sau ayub kem na tari kwaya ayubu sakti yano da abdulmalik ibn juredi eh alanasi be gansa na umar wa rafu hadisi na bi gawana wa hadithu ma atamu hadisi ya ayubu sakti an be ibn jureji ma a shekpa gami hadisi amru un shekpa ga hadisi ya amru wani gobe da ibn abi mulaika wana so na ne ugwa da ga gaga ibn abi mulaika ba ni da wanga yi zana hadisi na ji sagwalage bubona eh wale tori koyan abdulmalik ibn jurej daga baya abdullab na abi mulaika da tori koyan ne babaciwi ga ayubu sakti ya ne a ga shekwar ga tori ya amuru wani la ya bonana tí àdísí ẹgbọ́rún ọ̀gá mọ̀ yẹ́ pàá ogún níbi ìṣẹ́ tí túgbọ̀n wa wà hàdáfà ni harmala ya haya. الإمام مسلم يوم سوء باون جيدي كاتنا حديثنا بمن يوم أرملة ابن يايا قال عدثنا عبد الله بن وابي قال عدثني عمر بن محمد أن سالم كلل سالم سالم نو غاي سالم ابن عبد الله بن عمر سو يجي سنا عمر جي خطاب غاي نبان حدثه لا حديث بي أن عبد الله بن عمر دك بابا بومو غاي عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga innal mayyita yu'azzabu bi bukayil hayy lalle jaje zuwa. na ajin azaba ya boye gina zane dan rayuwa na tikbiyu na hadisi ya gboro guni bi shi ce ba be ni wa haddasa na khalfu isham wa abu rabi zarani man guba da wani jami'a za guba ba ala hadisi na daga manya to ga mai an hamad ala hadisi na daga manya ba ga mai hamadin aha kala hamadu gan kala khalaf wato khalaf ya gan bi ma'ana khalaf ibn hisham ba tori ko ba gan haddathana hamad ibn zaid wala hadisi na da hamad ibn zaid an hisham ibn urwa da ba hisham ibn urwa ana bi da baba bubu ki sun na baba wa gai urwa ibn zubair ibn awwamu kala uga zikira inda aisha ta kawul ibn umar abela ya tudan e gana abla ibn umar gana abela ya tudan e bayana na aisha kimu gauga almayitu yu'azzabu bi bukai ali alai zanen suna ajin azaba ya boye gina zaɗe cuji titi wani fakalat na na isha ga rahimallahu aba abdurrahman su ku je goya baba abdurrahman abu abdurrahman ne kuniya ya abla ibn umar ne yugo da na gaggana na yi cewa kuma jiw gyara amma da usulubin wula ta fai eh eh ji da ji gyara ji be ladabi ga misi Wudi be wato wuji be ai bushiya da ji be to kogiya to ga malana na yi cewa ji gyara na wa addu'a bayu be ga so kuji ya abu abdurrahman sami'a shay'an wunde wa ganda ci da nabi falam ya fazu amma su fitiya ale wanda laji uzuri yo uga gadi ganguji ko wuti zuga mana ta nabi a ugan wa ganwa mu su fitike mina nabi gona inma marrata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam janazatu yahudiyyin ana ji faruwa na wajina na Aisha adebella ya e kumba yahudi e bagin da ci gwagan wa um yabkuna alai zade ci mafi tikikiu fakala na biki ga an tumtabkuna ye zade cuji ye tigi wa inna wula yi azabu e kuna mai e lalwa da juna e jun azaba na na aisha ga na ji faruwa na dawana batan na dai kuskure na na aisha E, ya ga shawa da wani kuskure ya na na aisha wato musulmi kirki wunga cin biki wujin aibu ya ebe na me cimbica wuce yi sifa soko soko gbogbo diga ya cimbica yan amma da wangin don da ya bici ci ciwo laifi ji ciwo eh ina dai lake da kirki je na e jiji ganga eh amma ya na cimbica na ji laifi a to wuce fara ga wanja eh nana magan ili ili na dojiwo Bataki zane dattin ya zaman na gan waye salafiya a tashi tun mawaci ko ce ya to kona ki juma na mawaci ko ke shek jafar biya kin babu na ne shek albani ya zari a ciri juma na ya yi na ne zane jiki ki bezu igidi tsantsame a gadira a gita ko a sai man na na ji eh amma ka ci ba ana jaja dalila ya jato ko a ga alile shi haji yadda na aibu haji da na kuskure haji da na wuce aki da halin suna da jima'a ba ta a focha gale gaga e za an ga ci bici a yau ale ina e salafi an ci saye jin ba ni na ujar da yana shi aje jina eh shi aje ga a ci sahaba ile na ga ci bici ba kaza ci bici ba kaza shikenan a da jebe a da ni na konan eh a cikin zan ganci da mutunci gi da tokoye eh alaluje ba wani sokola ina da kyau. qur'ani ga ga wallazina jawo min ba ya yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala tazal fi qulubina illa lil ladina amanu da sokoce ga ga a cibici nga malawo ci ga ga yi ba gafari ya kauce ga cibici kila ga ba gafara ya to yana ci ga to sai ganci na je giman wace ko na ji to koyi nan daga ga a ci biki ai baba haji rabidiya a ga shi ti bama a to na na ji adde yi ta ta na ba shi shina eh yi ga ga alama wace ko na ja jagwaya ya to madana ya ba karatu a shi ya tukwana a ta da bai le kaza an da tile ai ba a tele kuskura na mu dan mai ga ga wani a ci biki

hadisa ta daga ba annabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi ga lan yunjiya ahadakum eh amaluhu zane ne tuguru walu gangon walu aljanna na saba ga to wa ma annabi ya rasulullahi ga to ma illa an ya da ni Allahu bi rahmati sai su kwala ya guta wu to annabi ga ga ya gusa ko Allahu da rahmasa ko yi suku banza adda zane ci bitana gamala e ciwo na shi a je cina na da ga ayin maji masu muna ya e lele e dilefiya adam mai shi yana ji da takada na akali takada ga imamu aji da go gube adagwa wato da go kuta na ko bana to na na fatima e lulo dabo aga e dilesha e ci bicha darajar zane ji man ganya na bawaji fata

gando ga gaga wani da na yakin bicana gama na wezo oga goga wuci ta ta kwankuro wato jigu adira na yakin bicana sai <coughs> gogo bikina na na Aisha cha bonna be gana uji uji aibu ya eh umaji umaji zumaji yawa eh zawangi bo to ga da wani za lefi manji maji ma ne gaga wuci daga guji wuci kibicin na sai bogo gafara su ko da ya su ko fagin <coughs> fa bi ce mene bana addu'a na ci da na da wani rabbana sirlana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman eh sadi sai gboro <coughs> ga hadisi ya kpagun ne bai shi ce tubban be gube haddasa na abu kurai alima muslim gan wala hadisi na daga ba manyan abu kurai bo jima ya ce gan ga muhammad ibn ala alala kun wuce abu kurebo kala haddasa abu usama wuce la hadisi na daga manyan abu usama na yi suno ga hamadu ibn usama nan an sha, daga ba isham ibn ruwa ana bi daga ba babubo urwatu ibn zubair ibn awam kala wa zikira inda aisha abela ya tunda bayani bayana na aisha annab na umar ga abla ibn umar yarfau ila nabi sallallahu alaihi wasallam wai la hadisi lo ba annabi wai fu hadisi lo ba anabi gan innal mayita yu'azzabu fi qabrihi bi bukai ali gaza na jajali na ajun azaba kabari boye boye gina zade cuji tikiyuna fa qalat na aisha ga wahila eh abla ibn umar hajjika ce wale we ga ga abla ibn umar hajjika alalim so ga zane jika no eh wahila ablabin umar hajjika inna ma kala rasulullah alaihi wasallam annan da annabi gayuna wula la azabu bi khati'atihi aw bi dhanbihi eh a ji zane zatuci a jin azaba bi khati'ati yabo bi cinu cina aw bi dhanbihi ko yabo zunubi ni ujina wa inna ala la yabkuna laylan al ali zade tudi mai tigi tubani ko ne o fassara nan wulla na na isha layu na da wani to waga wule fassara nan wa layu babu da nan wa kirbe na ga yi ba shi dona ne na ga yi ba shi dona ga anabi wato ga ganna ga san sanya wali qur'ani ba babu ma wa layu da na ga ina eh, da bai jini fina laifi na za su ci gaji na ga ga ajin azabo kabo da zanabi zanabi zabe ciwuna kaga tiki tude mutana ji laifi ci jaje ne na wadda bai cin azaba ya eh, laifi nujina aha wa zaka mithlu qawlihi nana shagato inda ji faruwa ba na mu yake kwaton kwace gana annabi sallallahu alaihi wasallam gana ci to sallallahu alaihi wasallam kama alal kulayb annabi bi adin baro gi goga mi so goga ga ya al kulaybo goga na ci badar wana yawma badar fana gu ku badar na annabi ci ga sa a ci wu kafiri mushriki ya wasarai eh so e kwano ta da ta ku kashi ce shigo wa fi katla badri mini ba koyan goga nan e kunya na jawu ka mushriki na jawo ya badar na a fimini mini e fimini goga nan min al ti so ko sallallahu alaihi wasallam ce gagarbe e kuna ji fi goga wana goga ji goga nan waje boye ja amfani da yana kida wa goga na yalo tube yana nga mala Allah ya ku mushriki na jina ku cafi bo annabi ce ga bayan ga ma qala innahum la yasma'un eh fa qala lahum ma qala annabi ci ga yanu ga bayan na bayan ga innahum la yasma'un a to wayenan waye gana buna annabi fe yi sunna ni ni yawo wani yawo wani wani ya wayenan mi gana la yasma'una ma aqul aga sai na umar fe gida na ga ga rasulullahi da ni ga tuna annabi e ewe na wuye gana tuna na aisha ga e ga wuci na abla ibn umar la riwayu bayina wa kad wahila tuna abla ibn umar ci bici ki atata annabi gaga e gana wuye gabe da bi tu a ci kwa ce fi badar e, gwagan badar wani ki annabi gaga e gan ganwun na annabi ga can jina na aisha inna ma kala yana na digana inna um la bele beleyi kunna ya de na wuye gayana to bale gyara na aisha gan waye jo man ji maga lalle na blamar gurwayu dai na gaskiyo yo annabi gagaga umagu boke mina na aisha le gan wa gugona lo ena wujana na aisha labe ina wuga annama kuntu aqulu lahu haqqun na na isha ga anabe jini fi ga a beke ge kenan mu da ga ya mushriki na da ci ba ara ta we kun da wana a beke ga lalle gaskiya mu fe ta to e ci gyara na na na isha jina su makarat na na isha ci baya ga so koye ga mini qur'ano ga innaka la tusmiul mauta zane ja cinin waya jawo gawa eh wa ma anta bi musmi'in man fil qubur anabi wa jiza na shi kabaro na wegawa la iza ga tsani we waga biya to tata abla ibn umar ta bebe riwaye ga anabi gaggabe kunna na ji shi goga na wannan ga wani wani wani ne ne ce ga yaye ha ara anabi ci ga nan wuye ga ya na e wagan ba ni amma ya hewa na na shiga ga na ya ta e ga na gumbo biya ya qur'ani ne yi ko ne fe ne yo egama gungba manziga gungba wude betina na aisha gan wa gungba mu gungba eh yakulu ina tabawu makaidahu minan nar yakul wina la ruwaya bayina <coughs> ruwaya ziyo ziza ne gurwaya yina unga wu yakulu unga mai urwatu ibn zubair urwatu ibn zubair wai gayi gaga ina na na ishe jinifina ina taba wawu maka'ida wa minan nar lokaci na kafiri mushiriki na jawo kuda yin badara ci ce kwafi gwagwana a da yake gaskiya na bife gawo lokaci kici ma a kyau lokaci na tabawawu maka'ida wa minan nar kuna ga biya gwaso edufe ba mini na wana lokaci na su kuga ku ce fiye na ja na mawana kan ga ake wani sai na na bife ga ya na da je wani gaski yoyo amma uji nufi gaga a sai wani na na bi gana ne ji fata ga ga na yau ungwaye ji fahimta ba na na ishe ce bayi na ka tun da lamarin ya, yayi sarai ce tagbo ilimina na ishe ne Kiri man wace kuna ji na na isha tren mini musulunci wa yanale eh anabi jajali zana doku doku ji ya tabi wani jani a sai gudu la na isha fida ji karatu eh wuce makka gunga cin bici ma lefi di ciyo bici cici ngu yonga na gando yo ude gando jigan kya jina na isha gyara jina wa yale bayani ya gboronga ba su kunan وحدثنا وابو بكر بن ابي شيبه الامام ابن كي يجي كراتو حديث نبي من يا بكر بن ابي شيبه ولا حديث نعي قال حدثنا وكي موسى بكر بن ابي شيبه لا حديث ندك بمن وكي وكي ابن ابن جراح ابن مالي الرؤاسي قال حدثنا هشام موسى قال لا حديث ده هشام ابن عروه بهذا الاسناد بإسناد ني bi na ne na gu isnadi ba so yi nan ga gun ne so kiya ga gun ye mi gun ba nan isham ibn urwa zi zanun gobe hadisi be daga bubo na daga baba bubo rotu min zubair ha ugalla ta ye ce na ji faruwa ya na aisha na ga ga bi ma na hadisi abi usama ukir da hadisi abu usama ya sai dai wa abu wa hadisi bi usama atammu hadisi abu usama ń ṣe gan ẹ́ ń ṣe gan kátà màánà nígbà òdiò sai mu karar ya hadisin nan wa haddasa na kutai batun sa'id bi ma'ana mukarrar ba ci da na bani hadisi ya kpagu ne bishi tetu ma wanda gube alima musulun karatun hadisi ne za kama da kutai batu da sa'idi a malik bin anas daga malik bin anas ne sa'adu anas alaihissalam na fi ma kuri alai e ba karatu na bayo na an abdullahi ibn abi bakri ne kiratu ala shay don ko da ba abdullahi ibn abi bakri ana bi da ba babubo an umra bint abdurrahman anna akhbarata anna akhbaratu anna sami'at aisha bi ma'ana umratu bint abdurrahman ta ganya babayan abdullahi bin abi bakir ke wa hadisi da bana na aisha wani wa zikira la wuci gayu gaga anna abdullahi bin umar lalle sahabi ya nabi na ya abdullahi bin umar na ya kulu wega ga innal mayyita la yu'adhabu bi bukai hayy a jin zane jajeli na zaba ya boye gidna zane bi firayo na titi na fakalat aisha na aisha ga yakfuru allah la bi abdurrahman so ku je goya abdullahi umar gabata ma iga waga kun ya abu ya abdullahi umar wanga yi abu abdurrahman na na isa addu'a ba zo ga yafiru lahu da bi abdurrahman gabata ma wa ba so da ga yarhamullahu wa ko rahimallah ramu bayu ba so jibo babu magafaru bayan so ku ji gafaru ya abdullahi umar mai ga abu abdurrahman nan amma inna ya yakzib na isa gan wuce wa gaga wuce gambanin su ta na biya walakin na wuna siya amma wale ya ga bici in ba ta ba au akta ko kuma wuya ya wa ci bici inna ma rasul alaihi ala yahudiya anabi da zan gobe yahudi zagi gan eh yubka alaya na jajila ce tigiti wuna wale riwa ba so gan janazati yahudiyin nana mai gayi gaga yahudiya ruwa ba so ne gayi gaga yahudi ba gi jajalo ruwa na mai gayi gaga yahudi za gi jajalo yubka alaya ce tikiki wato bikicin da ci da wani ji ya dasa daga ban ruwa jo eh na ji wa gaga bikici titangi titangi je bari wayo na zawangi boyo misali bani aga gagan mujalladin sai muslim na da dana a ga wayo lawon ko fiti ji tunani ɓale ko mujalladin na bani wuyi ninimini guniyo ninimini guniyo ya sai muslim na ki mujalladin na kete a ci ga wayo lawon ko fiti uji ga mamakiya waga da ce kalman da ci da dadoji ki a gaba ne yahudi na waga yahudiya eh to kina ji faruwa wo da wangi woyo eh ke kudan na le a cigan na in nimni gune kwata ya tibo mu fi wani ga kakacha so goma na wabe shi banda to ga ajika ajika zan ajika zan gawa mu waje soko biri kokolwa ne soko ya ci didi ya musulunci nan wato jide gibe wale de ba ne ne an lozo tuna wale kapeji niku bwani gogo huko fiti eh kanga yero tuna jije bwani azza ina unde bwari yano ga ka karatu na walo ba manlo ti gba wo fiti o ode ode ga ku fiti bwani o sekeke da ni nazari eh ka sunna na jo to akuna ayu jirina da wani gobe daga ba wani da ba wani da ba amma gunga gifi da jimu ga kayama so gawa mu bayan su ku gaba alkhairi eh, ngala ga be ga ga ga hadisin da ci dabo da mini sai bukhari da sai muslim bo hadisi da yi foyo amma gan ba ba ta sai buhari ba musa ga sai ba bo sai wuci fe beyo a a ci aji ne sana dana ko to bayaniya a yayin sunne tiya galaba ko to wuce asu asu ne kya eh ka da da hadisi na fi sai muslim ko sayi buhari na le abike 99% ya hadisi ga yi sai wona ebo 0.1% na da wusi na wa agaga ga ayu ga sai wayi eh na so ko gboji go e kwesho ebo aibu ni guba na dabo na wogu oga etu pata kondenwa alali etu zawange wuji tu sokoya hadisin na ji zawangi ki koye ka wuji qur'ani ni wala aibu yabo wannan ya soko inna nahnu na zikira wa inna lahu lahafizun wutan wani wudan eh masha Allah nga ba su kola maruci a duk dai wangi kim na wayo wana ya biya wa bi adadi hadisin duwa na fi bona be ga na misali man wace kwana ji sharin ya hadisi jina ke alhafiz na ajar ki ja ga ya tifati wal baribo ibo da hannu cigada wa ba hannu cici wani ke gajiya na wa gaji kan ki hukunci a lasun na yayin ya ake aglabiya bo ugbe ike ga dojin na ji aga ga gaza nan man wuyo aji nufi ga gadiya na don ilimi kwata zo gadiya na suna ya aji nufi a can bana ziga ake zo ce su ko amma ga ga zanen man ya ji nufi gaga na su ko tura da yanki kene to ku sarai ka bu yana ci ga su de <coughs> sai hadisi ya gboro aha fayin eh, so gana na isha gana da san go ala kunye ba yahudi ana ci gwa anabi ga yubka alaya sai tigiki fakala anabi ci ga innahum la ale alaya wuji na je tigite kun zagin na dana wa inna la tu'azabu fi qabriha in zagin na majun azaba kabari yubo ba ta de e ga na gwa wode juwona na ishe gi wa gita mata yubo gaga e ga na gunga ti musulmi ba a gunga ti kafiri umaye ti musulmi wa gawo ajini fi gagan ebo ya gina tiki na bo a jiwa za ba ya ke bici na ji wuga cina ka da ni ji gayi zabe ci na ga tiki kiude fasara ni wulana da wani hadisi ya gbaro da nuga ya kpa gune bai shice ci mu da guta ci yau na abubakar ibn abi shayba qala na waki waki ibn ibn ibn jarrah ibn malih an sa'id ibn abi Eh? abi ubaid ko atai wa muhammad ibn kais muhammad ibn kais na bani zataci bi ma'ana mai mafari imam muslim abubakar ibn abi shayba ah. okay abubakar ibn abi shayba mambaci waki zagu baba okay waki gwadi shi da ba sai ibn abi ubaid atayo man taci ci muhammad ومام دبي كيس نلا حديث لابين عن علي ابن أبي ربيع قال وقال أول من نيها عليه بالكوفة farko za na kajali ji kufa a cikin bugun ciki tubona uga yi kara zatu ibn kabil fakal mugiratu ibn shuba mugiratu ibn shuba ne sahabiya ne bi kan ga da bago da yana uga sami tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ko wa ji tuba ga yanayi jida na jidediya abunan wani hannun salalisala mai gaga manni halai zana ga tigikiwu nujajali na ci tigikiwu na fahim na wuyo azabu bimani halai yau yama a jin azaba ya boye gina tigikiwu na fa kiyama wa haddasa ne ali ibn hujri mai mukarrar ya hadisin nan ma'ana mukarrar ya mafarin nan ali ibn hujri a sa'adi ugai mai ma muslim babu قال حدثنا علي بن مسير ولا حديث ده بما يبو علي بن مسير قال اخبرنا محمد بن كيس اصلي ان علي بن ابي رب انا علي بن ربيع الاصلي ان مجرة بن شوبه ان النبي صلى الله عليه وسلم مثله متن yana نو تربه bai na sun shiga naya تاكيرو غملام ku ta كده wa لا mai يا بيجي da ابن ابي عمر mukarrar baci dana ake ji karatun hadisi na bin abi umari qala haddathana marwan marwan kici wa zinfi yani wa zinfi marwan al-fazari qala haddathana sayyid ibn ubayd at-tai ana ali ibn rabi'a an mugirah ibn shuba an nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu mai tariko robe so tariku tariku ne da sai kagwalla ya hadisi na kelele gaskiya ruwa ga malu je turku na dokuna filo babu ya ko babu na yi babu tajdidi fi niyaha babu ne latsana ne don egitiyar zatsuna eh lokaci da bako so ila lokaci bin juma so ibi ni ke fiye ban babu nan insha Allah da ya gaji dai gina su kwa albarka na dokunan dabuni sai littafi baki na yi jinan nga mai